'yan uwa mu ta yau yau ranan mana ranan takwas ga watan shida shine jimadal fani a eh, jimadal akhir wanda yake hijira na annabi sallallahu alaihi wasallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan ɗaya shekara ainihin 2021 hudubar mu ta yau tana magana ne akan haramcin zina da kuma fyaɗe kamar yadda muka sani cewa irin irin waɗannan abubuwan sun wada ai sun yawaitu a cikin al'umma a yau ana samun su ko ina kusan kullum ba za ka buɗe rediyo ba sai ka ji ana magana an yi fyaɗe a wuri kasa an yi fyaɗe a wuri kasa wannan abin ya yawaita da yawa haba hakan ya sa ya dace ainihin hudu ba a kai ko allah maɗaukin sarki ya karba ya zamto mu sami sauki daga irin wayannan abubuwa ɗin mun fara da cewa dukkan godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa sannan muna neman tsarin allah maɗaukakin sarki daga sharrin kawunanmu da kuma ainihin munanan ayyukanmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar to hakika ba wanda zai batar da shi hakanan wanda Allah kuma ya batar kuma shi ma ba shi da wanda zai shiryar da shi domin shi Allah shine mai shiryarwa ina shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah maɗaukakin sarki shine ya hukunta ainihin alkhairai cewa su samu wanda suke ma'ana alkhairi da ɗaukaka ya hukunta shi ga wanda suke mai da'a duk wanda ke ma Allah madaukakin sarki ta'a yayi kuma imani da Allah imani na gaskiya to Allah madaukakin sarki yana bashi alkhairai da yawa kuma yana bashi izza da yawa za ga yana zamowa misali abin tsoro ga wanda yake makiya Allah madaukakin sarki da ya dun faro za ga cewa ana jin haiba ma'ana kwarjini sai Allah ya samu wani kwarjini a fuskansa sai ga mai tsoron Allah yana da wannan ko an shiryo a mai wani abu sai ga Allah ba zai bari ba kawai mutanen da suka zo za su mai din sai su ji kwarjinin su ya ma'ana kwarjinin shi ya kama su sai su kasa yi saboda haka Allah maɗaukin sarki shi ke baiwa bawansa wannan saboda kasancewansa yana da tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan kuma Allah ya yi hukunci bi zilli wal hawan ma'ana da ainihin kaskanci da ainihin walakanci ya hukunta li ahali shirki ga ainihin su ma'abota shirka Allah ya sanya musu wannan taɓewa ɗin da kaskanci a tare da su wanda suke masu shirka da kuma masu saɓon Allah ko da misali mutum musulmi ne ya aikin sa saɓon Allah aikinsa kenan to sai ya zamto Allah ya sa wannan kaskancin a ainihin fuskansa sai ka ga ba a ganin girmansa wani lokaci ma da an gan shi za a iya gane cewa wannan ma'ana ba mutumin kirki ba ne kamar yadda shi mutumin kirkin ko mutum bai taɓa ganin shi ba da ya gan shi sai ga alama na fuskan sa ya nuna mishi cewa wannan mutumin kirki ne to saboda haka Allah madaukin sarki ke yin wannan na shaida babu eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi manzo ne na Allah Allah madaukin sarki ya aiko shi tsira da amincin Allah su tabbata ga shi manzon namu annabi sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata ga alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka biye musu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya 'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku bi shi ku zamto kuna yin murakaba a cikin ainihin rayuwanku shi shine mutum ya zamto duk inda yake ka tuna cewa akwai Allah ko da ba kowa za ka ga cewa ba kowa sai kai kaɗai a ɗaki to amma akwai Allah ko da kwa shiga ne za ka yi wani abu sai ka tuna cewa walaƙaban nan za ta saka kayan cewa to fa in ba kowa yana ganin ka to shi Allah fa Allah yana ganin ka saboda ba inda za ka shiga ka boye masa to wannan muraqaban in Allah madaukin sarki ya ba mutum yakan sa sai ya zamto baya saba masa fisirri wal alaniya duk inda yake ya san akwai Allah ɗin ana ganin shi ba a ganin sa ya san shi dai Allah yana kallon sa ba zai boye maganin Allah ba wannan sai ya sa sai ya zamto baya yin sabo wannan kuma ina ɓoye ne ko ina sarari sannan kuma kar ku saba ma Allah maɗaukakin sarki domin shi Allah nan hakika ya yi muku baiwa masu yawa mana ya mana baiwa masu yawa saboda me saboda ya sanya mu mu ne al'umma wacce take shiryayya Allah da kansa ya ce ya sanya mu al'umma ce wacce take ma'ana shiryayya wanda har tana kafa da akan wasu al'ummomi ita za a tambaya ta a akan wasu al'ummomi cewa sun bi annabawansu ko ba su bi ba saboda haka kaga wannan babban karramawa ne da Allah maɗaukin sarki ya mana ya shiryar da mu ya sanya mu ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya mu musulmi sannan kuma Allah ya zaɓe mu ya zaɓe ku ya uwa musulmi ainihin ga mafi girman risalansa mana Allah ya zaɓe mu musamman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wacce al'umman da tafi kowace al'umma daraja da kima wacce aka ce ita ce ma za ta fara shiga aljanna tare da cewa ita ce ta zo a ƙarshe amma wannan duk da haka Allah ya sa ya ce mu za mu fara shiga aljanna sannan Allah maɗaukin sarki cikin karramawan da ya mana ya aiko fiyayyen manzanninsa gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni ba wani manzo da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya zaɓe mu ya turo shi gare mu mana bai sanya mu cikin wancan al'ummomin ba sai sanya mu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nuna kuma wancan al'ummomin ba su da falala ba suna da shi amma al'umma annabi ta fi falala wannan ya ma Allah ya ce su ne za su fara ma'ana shiga aljanna to mu gode ma Allah da ya mana wannan falala ya turo mu wannan babban annabi din ya zamto shine annabin sannan kuma Allah madaukin sarki ya sake zaben mu bayan haka ya turo mana mafificin littafinsa Allah na da littattafai banda Qur'ani da yawa amma duk a cikin littattafan nan ba kamar ƙur'ani ƙur'ani ya fi kowane littafi kuma allah ya zaɓe mu ya turo wannan littafi gare mu wanda karanta shi ma ibada ne to wannan ba ƙaramin baiwa ba ce da allah ya mana wanda ya kamata kuma mu mu gode ma allah ɗin maɗaukakin sarki akan wannan baiwa ɗin to me ya kamata mu yi mu da allah ya mana wannan zaɓi ya mana wannan baiwan ga sunan da yawa ana ta lissafawa babu abin da ya kamata mu yi sai mi godiya gare shi kai godiya ga Allah kasancewanka da ka zo a wannan al'umma kuma Allah ya sanya ka a musulmi saboda akwai da yawa wanda suna cikin wannan al'umma da take rayuwa yanzu amma ba musulman bane kaga su shikenan in ba Allah ya shiri mutum ba har ya koma gare shi na kafiri kaga ya gama ya gama yawo to amma kai Allah ya shirye ka ya yi ka musulmi ba wata baiwa da tafi wannan sannan ya shirye ka ya sanya ka kuma a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko maka da littafin shi wanda shine mafi girma daga cikin littattafansa to me ya kamata ka yi saboda haka nan abin da ya kamata mu yi shine godiya mu gode ma Allah mu yabi Allah mu kuma kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki sannan kuma mu jawo zuwa gare shi wurin yi masa ibada da kuma yi masa biyayya da kuma ƙoƙarin barin abin duk da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu mu bar dukkan zunubai ka ba'iruha wa sa'iruha ma'ana masu girmanta da wanda suke ƙanana ma mu yi ta ƙoƙari wurin ganin cewa mun nisance su har Allah maɗaukakin sarki ma'ana mu yarda da shi ya ji cewa ya yarda da mu saboda haka aiki ne na bawa yake sa har Allah ya yarda da shi din ai to saboda haka mu yi ta ƙoƙarin ayyuka har aikin mu ya sa Allah maɗaukin sarki ya gamsu ya yarda da mu don Allah ya riga yarda da mutum ai shi kenan kuma mutum ya gama cin nasara to mu yi kokari ayyukan mu su sa da kuma tsoron Allah mu da kauce mu munanan ayyukan mu su sa ya zamto Allah ya ji cewan ya yarda da mu kar mu kafirce masa kar mu kafirce saboda duk ba wanda yake kafirce wani iman Allah sai wanda yake fasike shi ne kawai zai kafirce ma ni'iman Allah amma mutumin da yake musulmi mumini wanda ya san abin da yake yi ba zai taba kafirce ma ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa ba ku tsoron Allah ya ku ya bayan Allah mu sani cewa lallai yana daga cikin munanan abubuwan da suke faruwa abubuwan da suka fi yaduwa yanzu a cikin wannan zamanin namu sannan kuma a cikin wannan al'ummar tamu yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke sun yi yawa kullum suna yawan faruwa shine me daga kaba'irai ma'ana manya-manyan zunubai daga cinsu shine ma'ana zina wannan zina ɗin abu ya zama yanzu kamar ruwan dare ko ina kai ta jin labarai iri-iri in ka buɗe rediyo ka ji in kana ina ka ji a anguwa ka ji kullum aikin kenan mutane na nan sun zama kawai kamar misali an da ma abin kai ka ce ma ba wani babban zunubi bane ko ma ba zunubi bane yana ta faruwa kowane lokaci kana jin labarai kullum ana ta yi an ce an yi fyaɗe a can an yi a can an yi a can to saboda haka nan wannan abu ya yaɗu to da yawa wanda kuma shi wannan zina ɗin da muke ganin shi kamar ba komi ba to fa yana gadar da talauci yana ɗaya daga cikin abubuwan da zina ke gadarwa talauci wani zai ce kila ai ya ga gashi nan <coughs> akwai masu zina amma za a ga cewa gashi nan mutum na ta yi amma kuma yana da arzikinsa yana wata yawa kamar yadda yake so kila mun tunanin haka kila mun taba ganin me haka din to wannan ba shine yake nuna ba shi arziki ba wannan shine arziki ba ai arziki babban arziki shine arzikin da zaka samu ka zama sa'id in ka zama sa'id to shine in ka samu sa'ada to wannan shine arziki amma sa'adan nan ba ta ga kuɗi ba ta ga ainihin kyakkyawan halitta ba ta ga kyakkyawan kaya da kake sawa duka ba wannan bane ba ta ga mukami da kake da shi misali ba sa'ada tana nan ne Allah ne ke da ita kuma za a iya yiwa ma baka da komi amma kuma in Allah ya baka sa'ada ka gama cin riban duniya da na lahira saboda haka zina na gadar da talauci ɗaya daga cikin abubuwa da yake illa da shi zina kenan sannan kuma yana gadar da karancin rayuwa ƙarancin rayuwa misali ana nufin sai mutum ya zamto ma'ana kamar a ce ne zina na sa a mutu da wuri Ka ko ba a san mutuwa ko to saboda haka nan zina na sa misali a mutu da wuri yana tauye rayuwar mutum shi ma a nan malamai sukan ta bayani wani za ka iya ganin aka ce albarka na rayuwa abu na sa albarka a rayuwa ko kuma abu na rage rayuwa to abin da ake nufi ba lallai ya zama wai mutum ya mutu da wuri ba zai iya yiwa mutum ya tsawon rayuwan to amma kuma ka ga bai taɓa komi a rayuwan ba wannan ya nuna kenan cewa rayuwarsa ba ta amfani ba in mutum ya shekara arba'in ya yi ayyuka masu yawa na alkhairi to sai wannan ya zo ya shekara 60 ko 80 ma amma kuma ayyukansa an ka kididdige bai kai na wancan da ya 40 din ba mai amfanin yawan ba amfani kaga shine ake nufi asarar rayuwa ya zamto mutum ya yi ta rayuwa amma a hofi bai yi ayyukan da ya zamto sun taimake shi akan wannan tsawon rayuwar da ya yi ba shi ake nufi shine rashin albarka na rayuwa din kuma albarkar rayuwa shine ko da rayuwar ba ta yawa ba ba ta tsayi ba amma a samu mutum ya yi ayyuka na gari masu yawa wanda wannan zai iya bugun kirji da su kuma zai iya fuskantar Allah maɗaukin sarki ba tare da ya sami matsala ba to wannan shine albarkar rayuwa sannan karancin rayuwa na ga wanda bai iya yin komai ba a rayuwar nasa ko da ko ya daɗe a rayuwar nasa saboda haka nan zina na daga cikin abin da take haifarwa kuma tana tafiyar da kwarjini na fuska ma'ana duk wanda yake mazinaci ne za a tafiyar da kwarjininsa za ga bai da kwarjini ko baka taba ganin sa ba in ka ganshi kuma sai ka ji bai wani bai maka wani kwarjini ba ba za ka ganshi da wani kima ba da daraja wannan darajar da kiman da Allah ke sa a fuskan mutane musulmi mm, nagari shi Allah sai tafiyar da shi sai ya ga shi ba shi da shi ba za a ganshi da shi ba yana daga cikin matsalan zinayin wannan sannan kuma yana haifar da fushin Allah madaukakin sarki babban kenan zina na haifar da mutum Allah ya zamto yana fushi da shi to ko in aka ce bawa Allah na fushi da shi kaga shi kenan ya gama yawo ba yi da wani yadda zai je ina ne ka je in ba wurin Allah ba na ce Allah na fushi da kai roƙon kama ba zai ansa ba komi na kama kawai Allah zai cire hannunsa a ciki to kaga mutum ya gama asara Allah ya mana tsari to zina na daga cikin abin da yake haifarwa Allah ya fushi da mutum sannan kuma zina yanzu yana haifar da mummunan hisabi a lahira mutum ya mutu bai bari ba bai tuba ba to lallai in ya je lahira hisabin fasa za a yi mishi mummuna ne bai da kyau saboda haka mutum ya kamata ya farga ya samu ya tuba ya daina kafin mutuwan nasa saboda akwai ofofin tuba kafin mutuwa amma aka riga aka mutu ne ba a tuba ba to shine matsala Allah ya bamu ikon tuba kafin mu mutu bayan haka zina har yanzu yana haifar da azaba a cikin wuta mutum ya mutu bai tuba ba to lalle in ya je haka zunan nan zai sa ya shiga wuta kuma in ya shiga wutan nan Allah maɗauki sarki zai azabtar da shi a cikin wutan nan akwai wani hadisi da aka ruwaito daga imamul al daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi annabin yake cewa ya ku taron musulmai ku ji tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron zina saboda shi zinan nan akwai abubuwa guda shida da yake haifarwa wa'annan abubuwan guda shida ya ce salasun fi duniya uku daga cikin su kan faru da shi a nan duniya sannan kuma wasalatun fil akhira sannan kuma sauran ukun sukan faru a lahira to su na duniya din wanda suke faruwa a duniya daga cikin abin da jinai ke haifarwa shine Allah yakan tafiyar da kwarjinin fuskansa kima da daraja da ake kallon mutum da shi a fuskansa shi sai ya zamto ba shi da shi mai zina sai Allah ya tafiyar da wannan sai ga kowa na kallon shi a matsayin ba shi da wani kima ba a girmama shi ba a ganin shi da wani daraja ba a sashi a cikin mutane wanda yake masu mutunci wanda suka sanin yana yi da wanda ma ba su san yana yi din ba duka Allah zai tafiyar ba za su gan shi da wannan kiman ba wannan ɗaya kenan sannan na biyu yana haifar da ƙarancin rayuwa ma'ana ƙarancin rayuwa ma'ana kenan mutuwa da wuri ko ko kaman bayanin da muka ma'ana yi ɗazu sannan kuma zunan har yanzu yana haifar da talauci yana haifar da talauci mutum zai zamto matalauci ko dai ka zama matalaucin duniya da lahira ko kuma mutum ya zamto matalaucin lahira wanda shine babban talauci talaucin duniya ba talauci ba ne amma talaucin lahira shine talauci saboda haka in mutum ya talauta a lahira to ai kuma shi kenan magana ya lalace babu inda zai je ya samu ainihin sa'ida wani abubuwa uku kenan da zinan ke haifarwa a nan duniya yake haifar ma mai shi so sai guda uku wanda kuma suke su a lahira yake saduwa da su shi mazinaci din na farko akwai fushin Allah maɗaukin sarki zai je lahira Allah na fushi da shi kaga ko duk wanda ya ne mutu Allah na fushi da shi ai magana ya lalace magana ya lalace ubangiji Allah ya mana tsari saboda haka zina na haifar da ma'ana mutum ya je wurin lahira ya je lahira Allah na fushi da shi Allah na fushi da shi sannan kuma yana haifar da mummunan hisabi da za a ma mutum a kiyama din sannan kuma yana haifar da azabin wuta duka a can a lahira din saboda haka ma Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu nisanci shi zina ɗin nan ya ta umurtan mu ayoyi daban-daban cewa a nisanci zina kar a yi zina har ma yana cewa kar ma a yi kusa da shi ne kwata-kwata kar mu kusa da wannan shi zina ɗin inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala ta ƙarabu zina mana kada ku kusanci zina in an ce kar a kusanci zina kaga ba ana nufin ma kar ku yi zina ba a'a abin da ma zai kai ka ga yin zinan kai kokari ka kaurace masa saboda in ka bi hanyoyin da suke sa a je a yin ne to shi ne daga nan har zai kai ka ka yi din saboda haka Allah ya ce la taqrabu zina akwai hikima a cikin wannan aya din sosai in baka samu abin da zai kai ka sha'awan ka har ya kai ga an yi zinan ba kaga ba zai yiwu kama je ka yi zinan ba ka huta saboda haka kar abin hanyar shikenan sai a huta saboda Allah ya ce shi zinan nan alfasha ne mai girma ma'ana mummuna abu ne kuma mummunan hanya ce wanda yake ba a so musulmi mumini ya bita ya ku sani ya ku bayin Allah babu zunubi mai girma a wurin Allah maɗaukakin sarki bayan shirka bayan shirka da Allah ma'ana haɗa Allah da wani yin shirka banda shi ma'ana bayan shi abin da ke biye masa baya to fa shine zinan nan saboda haka wannan ya isa ga cewa lalle a ce zinan mummunan abu ne wanda yake mununsa ya kai matuka ma'ana bayan shirka babu wani zunubi mafi girma irin ma'ana zina rani ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu da wasallam Allah sabata a gare shi yana cewa ma min zambin ba da shirki billah ma'ana babu wani zunubi bayan shirka ga Allah a'zamu min a'zamu inda Allah wanda yafi girma a wurin Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu la ma'ana ba wani zunubi da yafi girma banda shirka da Allah madaukakin sarki kamar mutumin da zai diga zunubin mai ke da suna zai diga maniyinsa a cikin farjin da ba halalinsa ba farjin da ba na halalinsa ba mana matan da ba matarsa ba ya kwanta da ita ba halalinsa ba ba kuma baiwa ba misali in lokacin bayi ne ya kwanta da ita to wannan ainihin nutfa din da ya sa shi wannan farjin da ba nashi ba bai halatta gare shi ba to wannan babu zunubi mai girma bayan shirka kamar yin wannan zunubi ne mai girman gaske sannan yana daga cikin mushkiloli da matsaloli na shi wannan zina din cewa yana sabbaba a dawwama a wuta ma akwai yadda mutum zai kai ga wani zinan da wanda zinan da har zai kai akwai nau'in zina wanda ya kan sababa ma wanda ya yi shi dawwama a wuta matukan ya mutu yana yi ya mutu bai tuba ba matukan ya mutu bai tuba ba an aiku Allah maɗaukin sarki na cewa ah, wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar ma'ana yana faɗan bayan Allah <coughs> nagari shi ne yake cewa daga cikin bayan Allah nagarin nan su ne wa'anda ba sa haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani ba sa bautawa wani bayan Allah Allah kaɗai suke bautawa shi kaɗai sannan ba sa kashe rai ma'ana ba sa kashe ran da ba ainihin Allah ya haramta a kashe ta misali bawan Allah bayan Allah nagari ba sa kisan kai irin kisa wanda Allah ya haramta a yi saboda haka nan sannan kuma na ƙarshe sai ce kuma ba sa zina ka gani wala ya zinon to sai yake cewa duk wanda ya aikata irin wannan aiki ɗin da aka ambata kaga an maganan shirka an maganan kisa sannan sai aka kawo zina ya zamanto na uku manya-manyan zunubai aka kawo a nan to saboda haka sai ce wanda duk ya aikata irin wannan abun to fa zai ainihin afka cikin wani zunubi wanda yake mai girma wanda wannan zunubin zai ja mishi za a ninninka mishi azaba a ranar kiyama sannan kuma sai ce wa ya fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azaba din yana walakantacce ma'ana zai dawwama yana walakantacce a cikin wannan azaban da za a yi masa ranar kiyama sai Allah ya karshe ya ce istisna'i ya ce sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba ya imani sannan kuma ya aiki aikin kuma aiki wanda yake nagari sai Allah ya ce to su irin wa'annan wanda suke tuba din tuba tabbatar nasuha mai kyau to su Allah kan canza ma ayyukan nasu wanda suka yi na shirme din na sabo din sai Allah ya canza su sai su zama hasanat ma'ana sai su zama kyawun ayyuka su ma saboda Allah maɗaukin sarki ya kasance gafuran ma'ana mai yawan gafara ne shi sannan kuma rahiman Allah mai yawan rahama ne ga bayinsa ku kalla ya ku bayan Allah yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yi muƙarana mana ya haɗa zina da shirka da kuma kashe rai ya ainihin tafiyar da su tare wannan ke nuna mana girman shi wannan zina a wurin Allah maɗaukin sarki cewa zunubi ne mai girma wannan yasa Allah ya koro wannan ayan gaba ɗaya ya haɗo su gaba ɗaya cikin wannan ya ce wanda ya kaza ko ya kaza ko ya kaza sannan sai faɗa azaban gaba ɗaya iri ɗaya. kaga wannan na nuna girman zina a wurin Allah maɗaukin sarki da ganin cewan shi ma'ana babban zunubi ne ba a so mutum ya yi shi akwai wani hadisin da ya aka karɓo daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ultu ya rasulullah ya ce na tambaya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ce da shi ayu zambin a'zamu inda Allah ta'ala yake tambaya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani zunubi ne ya fi girma a wurin Allah maɗaukakin sarki qala sai annabin ya ce ka sanya ma Allah kishiya <coughs> ba zunubin da ya kai girman ma'ana shirka kai ma Allah kishiya to wannan ya fi kowane zunubi bayan ka san cewa Allah shine ya halicce ka sannan ƙala ya ce sai na ce kuma su ai ya ce sai kuma wani zunubin ban da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka kashe ɗanka saboda kana tsoron kar ya ci abincinka ko kar ka ci abinci tare da shi ma'ana ciyarwa dai ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci saboda tsoron karya ci abincinka kamar yadda larabawa da su kan yi misali in mutum ya haifi ɗa sai je ya birne shi ko ya kashe shi saboda tsoron misali talauci shine ya ce to wannan na daga cin zunubi mai girma kai wannan shine a nan ba na biyu bayan wancan shirka ɗin ya ce sai ya sake tambayan annabi ya ce so sannan sai kuma wanne na ukun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi an tazani an tazni bi halila tijari ma'ana kai zina da matan makwabcinka wannan shi ke daidai da wancan ayan da muka faɗi a can ma'ana wanda aka karanto a can wanda aka kaɗa mutane uku nan masu laifuka har da mai zina wanda aka ce yana sa mutum ya dawoma a wuta hakika zina da matan makoci to wannan yana sa mutum ya dawoma a wuta matakan ya mutu bai tuba ba yana yin sa to tabbas wannan yana dawwamar da mutum a wuta kagan aka ce dawoma a wuta fa ba fita kenan in an shiga an shiga kenan irin yanayin yadda kafiri ba zai fita ba shi ma aka ake nufin ba zai fita ba ka gani saboda haka akwai dalilin da yasa Allah ya hada wannan ainihin laifin da kuma wa'ancan laifuka din wanda laifuka ne wanda in ka yi su mutum ya shiga wata ba zai fita ba shi ma sai wannan aka ce ba zai fita ba ai kaga a kisan kai shi ma an magana irin wannan akwai ayan da ta magana akan wanda ya kashe mumini ba tare da wani abin nan ba ai kaga shi ma an jerorin azabobi guda biyar daga ciki har akwai dawama a wuta aka ce zai dawama shi ko dama kafiri mushriki dama kaga shi dama haka ne in ya shiga ba zai fita ba to haka shi ma wannan din duk wanda ya zamto yana zina da ainihin matan makwabcinsa ko yar makwabcinsa duk irin irin wannan kaga makwabci na da wani haki na musamman akan mutum sai ya zamto ko mutum ya ci amana ya yi irin wannan abun to hakika wannan in ya mutu bai tuba ba zai dawwama a wuta ba zai fita ba yana daga cikin ainihin abubuwa munana wanda zina ke jawowa cewa shi zinan nan yana cire imanin mutum yana cire imanin shi wanda yake zina din musamman lokacin da yake zinan da ya zo ya fara zinan nan shikenan sai a ɗauke imanin kamar yadda zaka cire riga ko hula ka ije to haka imanin ka za a cire shi shi ma a ije a gefe ba za ka yi zinan ba ma'ana tare da imanin ka mutum baya zina alhali yana da imani lokacin da zai zinan kawai Allah zai kawar da imanin sai ya zinan shi ba shi da imani to kaga in yayi ne in ya so in ya dawo maybe bayan ya abin nan to kila sai imanin ya dawo amma za a cire lokacin da yake wannan zina din to kaga wannan da a ce misali in an yi hakan sai ya zamto mutum na cikin zinin nan sai mutu kaga in ya mutu kenan ma'ana ya mutu ba a imani ba ko ya mutu ba a kan imani ba ma'ana ya mutu lokacin da imaninsa baya tare da shi kaga ashe abu ne wanda yake mummuna kwaran da gaske sai abu huraira allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi yake cewa annabi tsara da aminci allah sabata a gare shi ya ce shi mai zina ba zai taɓa yin zina ba lokacin da yake zinan nan sai face an cire imaninsa haka nan mai sata ɓarawo lokacin da ya je zai ɗauki kayan wani to shi ma ba zai yi wannan satan ba sai face imaninsa ya rabu da shi baya tare da imaninsa haka nan kuma mai shan giya shi ma lokacin da yake shan giyan nan yana ainihin sha to lokacin da yake shan nan ba imanin shi tare da shi sai ya gama saboda an cire imanin a lokacin akwai wani hadisin banda wannan na sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sha giya ya zina ko ya sha giya to shi din nan Allah madaukin sarki zai cire imaninsa yadda za a cire imanin yace kamar yadda mutum kin cire rigansa ya ije ko ya cire hulansa daga kansa ya ije to shi ma haka za a cire imaninsa a ije a gefe hakim ya ruwaito wannan hadisi ɗin yana daga cikin munanan abu da shi wannan zinan yake sabbabawa yake sabbaba ma mutum cewa shi zinan nan yakan haramta ma mai yin sa jin daɗin magana da Allah maɗaukakin sarki a kiyama za a yi magana da Allah maɗaukakin sarki bayan Allah na gari to saboda haka shi wannan zinan yakan haramta ma bawa in ya mutu a kai ya yi maganan nan da Allah maɗaukin sarki hakan nan yakan haramta mishi ganin Allah ɗin maɗaukakin sarki kuma yakan haramta ma Allah ya ganshi Allah baya bukatan ma'ana ya dubi zuwa gare shi ma saboda haka duk yana haramta ma mutum wannan Abu Huraira ya ruwaito wani hadisi yake cewa mannabi tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ce mutum uku Allah maɗaukakin sarki ba zai magana da su ba ranar kiyama sannan ba zai dube su ba sannan kuma ba zai tsarkake su ba sannan kuma suna da azaba mai girma ma'ana mai raɗaɗi azaba ɗin duk wannan nasu ne shi ya ce eh, akwai tsoho wanda yake mazinaci mutum ya zamto girman shi ya kai shekaru shekaru sun ja amma kuma yana zina bai daina ba to kaga wannan babban abu ne wanda yake in mutum ya mutu Allah ba zai ko dube shi ba ranar kiyama dinnan nan ba zai kuma tausaya masa ba ba zai wanke shi ba haka nan wanda yake shugaba sai ya zamto shugaban nan kuma makareci sai ya tama mutanensa karya ya ta alƙawura baya cikawa to wannan shugaba makareci to shi ma in ya mutu Allah maɗaukin sarki ba zai ko kalle shi ba na ukunsu shine mutumin da yake shi gashi talaka <coughs> amma sai girman kai kasa akwai irin wannan za ga wani gashi talaka ne amma girman kan shi yayi yawa duk wani abu da za a yi a abin nan shi sai ce ba zai iya yi ba ko irin ma misali a ɗanyi abin da aikin da mutum zai iya samun abin da zai rike kansa nan shi ba zai iya ba ya gummace ta zama akan layi ana ta hira duk wanda ya wuce a zage shi ko kuma ya zama duk motar da ta wuce ai ta buri cewa shi irin wanda yake so kenan to shi mutum wanda yake bawa wanda yake ga shi talaka amma mai girman kai to shi ma Allah ko duban shi ba zai yi ba ranar kiyama musulmi ya ruwaito wannan hadisi din sai duba mu ta biyu ta fara cewa mun godiya sun tabbata ga Allah wanda shine mai gafarta zunubai wanda kuma yake tuban yake karban tuban masu tuba lokacin da suka tuba din babu babun bauta da gaskiya sai shi Allah madaukakin sarki din wanda makoma na gare shi kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma manzonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da alin gidansa gaba daya bayan haka ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ya uwa musulmi sannan mu sani cewa lallai ina daga cikin ukuba na zunubai ma'ana ma'asi dukkan sabo ma'ana abubuwa da sabo ke haifarwa daga ciki akwai yakan haramta ilimi ma'ana zai zamto mutum ba zai iya samun ilimi ingantacce ba ko ba za a iya karatun ya ɗauka ba ko ya riga mantawa sai zamto baka irki abu to wannan na daga ciki sabo na sa haka sabo na sa ya zamto mutum baya iya rike abubuwa ina jin ban manta ba akwai um, wannan wani baiti da imamu shafi'i yayi yake cewa sa'altu waqi'in an su'i dhanmi su'i hebzi sai ce fa'ar shadani ila tarkil ma'asi sai ce ya tambayi wani ana ce mai wake game da yanayin su ma'ana rashin rike abu in ya yi karatu sai ya manta sai shi kuma ya shirar da shi yake cewa to ka daina sako ma'ana maganan sabo ne yake kaga su ba masu ma ba sosai ya sa yin sabon sosai abin nan misali to amma yana gaya mana ne saboda mu san meye yadda za mu yi mu ma rashin rike ilimi yake cewa to sai ya ce mishi to lallai lallai ya kaurace ma sabo saboda shi ilimi yana ya ce fa innal ilma min fadlil ilahi ya ce shi ilimi falala ne na ubangiji na ma'ana ubangiji falalan shi ne ya baka ilimi da riƙewa sai ce kuma wa fadlillahi la yu'ta li'asi to shi ko falalan Allah ba a baiwa wanda yake mai sabo in kana sabo sai zanto Allah ba zai baka ba saboda haka nan in muna so mu rinka yi rike ilimi to sai ya kamata mu ringa nisantan kuma sabo wannan nisanta sabon zai bamu dama duk abin da aka abin nan sai ga an rike amma ya zamto ana ta sabo to kuma ba zai yiwu ba ba zai riku ba sawa'un wannan ilimin na addini ne ko kuma ilimin ko da ma na zamani ne wanda ake yi don a abin nan kaga wannan har ɗalibai yana da kyau su ji wannan mutum na so ilimi ya ringa zauna masa to sai ya zunga ma'ana ƙaurace ma sabo sannan kuma shi ainihin sabo ɗin har yanzu yana hana arziki yana hana arziki sannan yana gadar da barna da yawa sannan yana gadar da a rufe zuciyar mutum ma ya zamto zuciyar mutum Allah ya rufe baya iya gane gaskiya kuma ya bi sannan kuma yana tafiyar da kunya kunya mutum sai ya zamto mutum kaga baya da kunya sabo yana sa haka saboda in mutum tun yana yi a boye sai ga ya zo ma baya kunyan mutane sai ga a gaban mutane yana yi sannan kuma har yanzu shi zunubi sabo yana haifar da ko kuma yana gasar da ni'imomi ni'imomi da Allah yake ma mutane in mutum yana yawan sabo sai Allah ya dauke ni'ima din saboda wannan sabon da yake yi sannan kuma yana haifar da tsoro ya zama to mutum na cikin tsoro kaga ai yanzu ana ta sabo a cikin al'umma ana ta sabo kaga kuma yanzu muke cikin tsoro ai kowa cikin tsoro yake in ka fito gida ana tunanin ka koma ba ka koma ba in duk inda dai ake ana cikin tsoro in an kwanta ne ba a bacci gaba daya ana tsoron kila za a zo a ce za a kama wani ko za a dauki wani to duka yana haifar da wannan shi yawan zunubi din sannan yana haifar da faruwan nau'o'i daban-daban na azaba ma'ana wannan ya sauka ba a gama da shi ba sai ga wani ya zo ku duba dai halin da har yanzu ake cikin misali ana cikin kaza sai ka ji kaza ana cikin kaza kullum aikin kenan inda zaka bude rediyo sai kai ta jin labarai wanda yake ba masu daɗi ba an fada an yi kaza an kama mutum kaza anan an kashe mutum kaza anan kullum haka zaka yi ta ji to wannan na daga cikin matsalolin yawan zunubi duk yana haifar da wayannan abubuwa din walbala yana haifar da bala'o'i da yawa a duniya yana haifar da wa'annan kamar yadda muke gaganin su da yawa yanzu sannan kuma a cikin kabari bayan an mutum ma ba a tsira ba har yanzu an je kabari akwai wasu bala'o'i da zunubi ke haifarwa cikin kabarin mutum zai samu sannan kuma wa yawmul qiyama haka nan ranar kiyama ma tuka in an tashi bayan an je an bar kabarin nan ma ba a sha ba zai bi mutum haccan ya dinga haifar mai da matsaloli da yawa Allah ya mana tsari Allah madaukakin sarki na faɗi cewa hakika barna ya bayyana a bayan ƙasa tudu da, koguna ana ta barna masu yawa me yasa barnan nan ya faru me yasa matsaloli suke faruwa musibu suka, bayyana a tudu da kogi shine yake cewa bima kasabat aidinas saboda abubuwan da ayyukan da mutane ke yi mu da hannunmu muke ta ayyuka munana wanda wannan kuma yake haifar mana da wayannan matsalolin da yawa ga sunan kashi da kashi suna ta faruwa saboda abubuwan da muka aikata to ba zai kuma gushe ba sai face mun yi kokari Allah na yin haka ne don mu dawo ya ce Allahum yarji'un sai mu dawo mu gane cewa mun saba ma Allah mu dawo mu gyara sai Allah ya gyara mana ya ku bayan Allah wannan manyan zunubai da muka ambata na zina lallai yana da haddi da ake yi ake tsayarwa wanda duk ya aikata shi daga ciki matukan an samu shaidu da suka tabbatar da yayi ko kuma shi yayi ikirarin cewa yayi din Allah madaukin sarki na cewa ita mazinaciya da mazinaci a bige su ai musu bulala kowanne daga cikin su ai mai bulala ɗari sannan kuma kada a ji tausayi wurin yin wannan bulala din sannan kuma ya zamto an <coughs> halarci wurin da za a yi wannan musu azaba din kuma kar a tausaya musu kwata kwata ne mumine ne to ba za su tausaya musu ba ga wannan aikin da suka yi wannan ya danganci wanda ba su taba aure ba kenan amma wanda suka yi aure su kuma in sun yi zina din har aka kama su wancan abin nan shaidun suka tabbata ko ikirari to su akan harbe su ne ma'ana akan jefe su shine ake ce mai rajimu din nan haka nan ya tabbata a sunna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya dabbaka wannan sunna din to sai kuma abubuwan da ke faruwa yanzu na yawan a ce fyaɗe za ka ji so da yawa <coughs> ko lokaci a rediyo ko da sauransu za ka ji kullum ka bude sai ka ji maganar fyaɗin nan ci an yi fyaɗe a wuri kaza an yi a wuri kaza an yi a wuri kaza shi ma nau'i ne na zina to amma malamai suna suna nuni da cewa shi sukan mai kiyasi da abin da ake ce ma irhab irhab shine misali kamar a ce ta'addanci ma'ana mummunan ta'addanci kamar irin wanda sukan je su tsare hanya suna yin fashi da makami suna kashe mutane da sauransu duk nan ana gaya musu irin wannan to wasu malamai sukan kiyasin shi ma wannan irin wannan ta'addancin da irin wannan ta'addanci din game da wannan kuma Allah maɗaukin sarki dama ya faɗi a wata aya cikin suratul ma'ida yake cewa su sakamakon waɗanda suke irin wannan abubuwan ta'addancin da irhab a cikin bayan kasa abin da ake musu suke bayyana sabo da fasadi a bayan kasa shine akan kashe su a kashe su kawai ko dai a kashe su ko kuma a zo ainihin musu ainihin rataya an san rataya ko a rataye su ko kuma a yanke hannunsu da kafafuwansu min kilafin misali in aka yanke hannun dama sai a gille kafan hagu ko kuma a gille kafan hagu sai a yanke hannun dama na mutum kaga wannan uba ne ba yar karama ba ko to akan yi musu haka ko kuma a kore su daga bayan ƙasa kwata-kwata inda ake abin a kore su tafi can wani wuri su can su ainihin saboda a huta da matsalolinsu da musibinsu to duk akan musu wannan saboda wannan sai ya zamto taɓewa ne gare su walakantarwa ne gare su a nan gidan duniya sannan kuma a cikin a lahira Allah ya ce ba zai basu ba har yanzu baya a musu wannan din kuma suna da azaba wanda yake mai girma a lahira ma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare mu ya ainihin kare mu da dukkan wa'annan zunuban Allah maɗaukin sarki ya sa mu gane mu laifukan mu kuma ya ba mu ikon gyarawa ya taimake mu ya kare kasanmu da garuruwanmu daga wannan bala'o'i da suke faruwa allah maɗaukin sarki ba mu ikon gyarawa don mu gyara ya kuma yafe mana ya kuma karɓi mu matukan mun tuba rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta alam bihi minna innaka antal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamukum